DW dandalin matasa. Jama'a masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dan matasa shirin da ke kawo muku dambarwa irin ta matashi a rayuwarsa ta yau da kullum. A wannan shirin za mu taɓo batu ne na yadda 'yan siyasa ke amfani da matasa wajen sara suka ko ta'addanci wanda ba shi misaltuwa musamman a wannan lokaci da aski ya zo gaban goshi. Jama'a ku biyo mu ku je da take kasancewa da wasu matasa da iyayen ƙasa da kuma masu fashin baƙi tare da ni Mansur Bala Bello a wannan lokaci. Kada mu ɗauki siyasa da zafi yamma dandalin matasa ko babu komai matasa na cashewa bisa ra'ayi wanda aka ce riga ce. A waiwaye adon tafiya a taka rawa ta siyasa matasa kazanci kansu a gidajen yari bisa roman baka da wasu 'yan siyasa ke yi don cin magaci. To sai dai a iya cewa kan magefa ya fara wayewa. wannan wata hayaniya ce da ta ɓarke a wani gari a dangane da zanga-zanga ta lumana bisa rashin sabbin kuɗaɗe da rashin man fetur ga jama'a irin wannan bore kuwa kundin tsarin mulkin najeriya ya amince da haka ba tare da cin zarafin kowa ba mr tom parker shine wakili na majalisar ɗinkin duniya kan yaƙi ta'addanci a najeriya ya ce akwai dangantaka mai ƙarfin gaske tsakanin shan miyagun ƙwayoyi da aikata a musamman ta fannonin garkuwa da mutane da ire-irensu. Um, Yana cewa akwai hujja mai ƙarfin gaske da take nuna alamun shan muggan ƙwayoyi da ta'addanci a ko'ina a wannan duniya tamu. Babu shakka shaye-shaye na ƙwayoyi akan danganta ka ga matasa da masu zirga-zirga na sufuri wanda hakan ya sanya na tuntuɓi shugaban ƙungiyar masu sufuri na ƙasa dr muhammad musa mai takobi kan koyaya take kasancewa da su Eto eh abin da nake kallo mu dai a ɓangaren mu ba za a samu irin wayan nan ba insha Allah domin muna nuna wasu matasanmu cewa su sani zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki kuma kar su yadda da wani ko nawa zai ba su domin su je su tada hankali a wani guri wanda jama'a za su cutu har su ma kansu da suka tada abin su ma su cutu ina tabbatar maka muna nunawa matasanmu a duk inda suke a local government din nan eh, hudu. kan mage ya waye ba wani mu mutumin da zai iya fitowa ya zo ya ce zai amfani da matasanmu ko mu kanmu don aje a tada fitina ko don ya cimma wata manufa nasa ya zo da wasu 'yan kuɗi nasa wanda kuɗin ba za su iya a kashe maka ishirwa ba ka duba yanzu ka ga matakin da ake ciki a faɗin ƙasar najeriya so ana cikin wannan hali hallau kuma mutum a zo a ce an bashi wani kuɗi hallau ya je ya tada hankali ga jama'a to ai ka kaga batan basirar yayi yawa kenan so don haka muna kiran matasanmu da membobinmu wanda muka san lalle lalle memba ɗinmu ne na gaske muna gaya musu kada su kuskura su karɓi kuɗi a wajen wani ko wani amfani da su don su zo su tada wata rigima ko hautsini mutane su cutu kada kuma matukar duk wanda muka samu labari cewa ya sa hannunsa a irin wannan al'amari to insha Allah za mu ɗauki mataki a kansa. Allah ka samu ta farki hayayye ba tsaro a dukkan lamarina. Kada siyasa da manyan ka gani da waka ina so ka jingina dillu zirin ka taso ka zauna ka ci ya damu gwaɗo so za ka fahimci ina aka kwana. madam chika inweze tana ɗaya daga cikin shugabanni da ke yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ga matasa ta ce ba ta da wani buri illa ta yaƙi wannan ɗabi'a i encourage youth to stop listening to them to reject their offer tana cewa ba tun yau ba nake shawartar matasa da su ƙauracewa wasu 'yan siyasa da ke musu roman baka wanda a ƙarshe suke faɗawa gidajen yari amma 'ya'yansu na ƙasashen waje suna karatu. To sai dai wani matashi mai suna Bamidele ya ce ba daidai bane a fito kan titi ana lalata dukiyar jama'a. Yana cewa a duk lokacin da matasa suka yi gangami a kan tituna, kamata ya a saurare su kuma a biya musu muradinsu, inda har ana son zaman lafiya. batun yau ba 'yan najeriya ke baiwa sarakunansu girma da biyayya sarkin hausawan jihar lagos alhaji aminu dogara ya gargaɗi matasa da su yi hattara don zaman lafiya wanda aka ce ya fi zama ɗan sarki mu yi mu yi mu bari mu bari don allah domin me don mu gudu tare mu tsira tare jama'a mu haɗa kanmu idan muka haɗa kanmu babu abin da ba za mu iya cimma ba don girman Allah lokacin siyasa ta kawo kai shawaran da muke so mu ba mutane shine don Allah duk wani mai kati ya fito ya yi zaɓe a jefa ƙuri'a ga wa'ada ake ganin su za su taimaka ma bayan Allah kuma muna so a yi la'akari da wani abu guda ɗaya wa zai zama shugaba wannan ubangiji allah shi kaɗai ban makansa sani baya shawara zai ba wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ko ba haka ba amma dai mu tashi mu jefa ƙuri'unmu ga wa'anda muke ganin za su yi mana adalci bayan haka mu kuma kanmu mu yi kanmu adalci mu roƙi ubangiji allah kada ya ƙara barinmu da dabarun kanmu ubangiji allah ya mana zaɓi mafi alheri kawo raka ba su si ma kaka sakaina. Kaya mu ɗauki siyasa da zafi manyan muna mu ne a rana. Kai za a sawa aƙida a kwanya wacce a kai mata fenti da karya. Kaka sagane gabanta da baya sun barka kullum da ihu a rana. Hausawa dai kan ce matasa su ne manyan gobe, babu shakka yaro wata rana na zuwa shine babba. Waɗanda suka gajiya suka ga yau ga shawarwarinsu ga matasa a duk inda suke da zama. Mu nuna ɗabi'u na gari a dukkan cikin hudodinmu musamman riƙe gaskiya da amana. Mu kiyaye ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Ƙarhin da nake ba mutane su bi doka su haɗa kansu. duk abin da ka nema Legas za ka samu so saboda haka babu wani matsala kuma wuri ne wanda ko ina ka je zaka ga ba wani bako babu wani dan gari kuma ana zaman lahiya ashe kenan inda muka haɗa kanmu za mu iya zama lahiya kuma a bi doka su ko bala ka banza wanda ya kashe wani ko aziza sai ya ta gayyara ko da da kwana Jama'a masu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Mansur Bala Bello ke cewa muni lafiya. ko sai yi doki in doka asuba sai mu irin lamarin nan da kuna. mu sai